ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbatar da Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis uku ga watan jimada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta arba'in da uku. daidai da shida ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu ya nisa wanda ke nan da tara Yakubu Avenue daura da Galadima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan kasar ta ta Nigeria muna gudanar da karatun wanda littafi karin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ta'ala rahmatan wasi'a da muku kwana a shafi na ashirin da uku za mu tashi kan fasali a jerin gwanan karatun wannan majalisi wannan shine majalisi na talatin da biyar za mu tashi gidi inda mana yake cewa faslun wato rabewa wa nu'minu bil yawmil akhir wa huwa yawmul qiyamah alladhi la yawma ba'dahu حين يبعث الله nasa أحياء للبقاء إما fi tarin na'ini. imma fi daril azabil alim malam yace mu ahli sunna wal jama'a wa nu'minu mun yi imani bil yawmil akhir ranan karshe wa huwa yawmul shine ranan tashin kiyama alladhi la yawma ba'dahu wanda babu wani rana bayansa a duniya hina ya ba'asu annasa ahya ranan da Allah zai lokacin da Allah zai tada mutane cikin rayuwa bi ma'ana ya tayar da su cikin wato su zama suna da rai su zo su dawo duniya suna da rai bayan sun mutu lil baqa'i saboda yanzu dawo wanda suka yi na wanzuwa ne dindindin imma fi darin na'im ko dai a gida na ni'ima ita ce aljanna Allah ka samu cikinta wa imma fi daril azabil alim ko kuma a gida na azaba mai raɗi Allah ka kare mu kaga anan magana ce malam yayi a dunkule amma sharhinta na da faɗi na farko da ya ce mu mun yi imani da yawmin akhir ranan ƙarshe da yasa aka kira shi yawmin shi ne ranan ƙarshe a duniya saboda duniya a nan ne akwai rana a nan ne akwai ne wata a nan ne akwai taurari annuju to ranar da duniyar za ta kasuwar za ta kare da baki ɗaya. ƙarin da Allah ya mata shi ke nan ba za a ƙara samun ta ba Ranar ƙarshe gare ta ke Shi ne Allah madaukaki yake cewa wa jumi'a a shamsu wal kama. a ranar za a haɗe rana da wata sai a narka su yaqulu insanu yau ma izin ainihin a wannan ranar ɗan adam zai ce ina mafita ina za a guje wa bi ma'ana ina za a koma a ɓoye ina ne mafaka yake da a ranan mutane na kallo rana za ta haɗe da wata ita narki kaga haske kuma babu ba hasken rana ba haske mai wata za a shiga mai allailu sarmatan za a shiga cikin duhu ne tutur sannan kuma sama da kasa za su tsage sama za ta tsage kaga wannan shi sa aka kira sa yawmul akhir wato ranan karshe a rayuwa ta duniya bayan wannan ranan duniya ba za ta ƙara wanzuwa ba duwatsu za a narkar da su su koma kamar yadda kankara ke narkewa haka za su narke kasan nan da muka yi rayuwa a cikinta aka yi saɓon Allah aka yi shirka aka yi bid'a aka zubar da jini sa'an nan aka yi luwaɗi aka yi maɗugo aka yi zinace-zinace aka sha giya aka watse a cikinta Allah zai nannaɗe ta kamar yadda ake nannaɗe tabarma يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الوهيد القهار Allah ce yau matu baddalul ab ranar da za a canza wannan ƙasar, ghairal ab a zo da watan da ba ita ba wasu mawat haka sammai za ta tsage barazu lillahi wahidil alqahhar mutane za a kado su za a tunkuɗo su zuwa ga Allah mai taukayan ƙaya mai taukasa bayan sa yanda ya ga dama haka za a kado mutane gaban Allah da rana ce na ƙarshe har na na Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan suka rawaito hadisin ce aina nas hina idin lokacin da za a nannade duniyar ina mutane kike sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fawqa al-jisr ala matni jahannam za a daura mutane a saman gada kan wutan jahannama nan za a ɗaura kowa sannan in aka kwashe wannan ƙasa da aka yi ɓarna a ciki sa'annan a zuba sabuwa sannan a dawo da mu ƙasa a mana isa to shi sa aka kira sa ranan ƙarshe saboda a ranan duka kuma ma za ta tsage Allah ce wa yau mata shakka sama'u bil ne wa nutsinan al mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage da gajimarin da ke ciki da duk za su tsage kuma za a saukar da mala'iku saukarwa ta ga ranar ƙarshe kenan shi sa a cikin aljanna ba a ganin rana balle wata ina ba ta an gane ba a ganin rana balle wata shi sa Allah maɗaukaki ce la ya rauna fiha shamsan wala zamharira cikin aljanna ba a ganin rana balle sanyi shine zamharira sanyi tunda asalin sanyi huci ne na wutan jahannama to kaga aljanna ai babu ita ina fata an gane ba za a ganta ba to shi sa wannan ya zama rana na ƙarshe a duniya shi malam ya ce allazi la yawma ba'dahu wanda babu wata rana bayan wannan ranar hina yab'athu Allah uh, yab'athu an a ranan da za a tada mutane cikin rayukansu su dawo bilbaqa'i saboda ana so su wanzu a doron ƙasa imma fi na'im ko dai a cikin aljanna wa wani ɓangare suna cikin aljanna wani ɓangare cikin mutane kuma suna cikin wuta saboda ne wallazi khalaqakum minkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai kafirai a cikin ku akwai mu'minai to dole an halicci ɗan wuta kuma an ajiye su domin aikin wuta kuma an halicci ɗan aljanna an sauwake musu hanyar da za su yi su shiga aljanna Allah ka samu cikin su sai ce wa imma fi daril azabil alim ko dai cikin gidan azaba mai raɗaɗi? Allah ka kare mu daga wannan gida shine jahannama wannan shine aqidar ahlus sunnati wal jamaa sabanin wa'anda suka yi inkari irin falasafa philosophers kenan wanda suka karyata wato ranar ƙarshe a cikin duniya suna ganin ba wani sakamako duniyar ma ta samar da kanta bi ma'ana ɗabi'a ne samar da ita ba wani ya samar da ita ba shi sa lokacin da 'yan akidan sumuniya al'aqlaniyun suka zo za su yi munafasha za su yi munazara da Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a abul hammad yana da ɗa sunansa hammad bin abi a hanifa abu hanifa ya ce ku je ku dawo menene ya ce ina tunani akan wani abu sai kun dawo a shagari suka dawo ya ce ina tunani ne akan jirgin ruwa ya yi wa kansa lodi da kansa ba direba a kansa ya shiga teku ya yi tafiya da kansa ya kai kansa zuwa wata ƙasa ya tsaya a bakin gaba da kansa ya sauke lodin da kansa ya ƙara bugowa ya bugo hanya ya dawo da kansa ce ma ma'akul sai kwakwala ba zai iya ɗauka ba sai ce shi ma ɗabi'a ce ta tashi kuma yin haka daga nan suka ƙaryata kansu tun ba je wani waje ba fa'alimu sai suka gano a ah, sun karya fi kansu ne da kansu tunda sun ce duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ya samar da shi shi ma wancan haka ɗabi'a ne ya samar da shi amince wannan kaga a nan wato abu hanifa ya yi amfani da wato hujja na fata an gane kwakwalwa ya sa su sun rusa kansu da kansu daga nan munazara ta tashi ina fata an gane su da kansu suka karyata kansu to su ba su yadda da lahira ba ana ganin kawai shaɗi faɗi ne ƙarin ya ce fanu uminu bil ba'asi mu a aqidan mutahal sun wal jama'a mun yi imani da tayarwa wa huwa ihya'u Allah ta'ala al mauta hina yanfakhu israfilu fi sur nafkhatu thaniya ce abin da ake nufi da alba'atu wa huwa ihya'ullahi ta'ala al-mauta shine Allah ya rayar da matattu hina yanfukhu israfilu fi sur an-nafkhatu ath-thaniya a lokaci ko a yayin da mala'ika israfilu zai yi busa a cikin ƙaho busa na biyu ina fata an gane busa na biyu lokacin da zai yi busa a cikin ƙaho busa na biyu mutane za su tashi daga kaburrukansu Allah ce wa nufiqa fi suri wa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun Allah ce za mu yi busa a ƙaho kaga anan Allah sai jingina aikin zuwa kansa duk kuma ba shi ba ne ya yi busa a cikin kahon wanda shine abin da ake kira ta shiri Allah ya jingina hukuncin zuwa kansa don girmama girmamawa saboda shi bala'ika israfil yana bin dokan waye Allah to wannan busan da zai yi a cikin ƙaho doka ce ta ubangiji shi ya bashi umarni ya yi busan ya ce ana busawa kowa zai mutu kowa zai mutu illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama kusan malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce wildanun mukhalladun Allah ce idza ra'aitahum kasibtahum lu'lu'an mansura suka ce to su ne ake nufi da illa man sha Allah da su da hurun ain suka ce su ne ke ciki wasu ma malamai suka ce hadda annabi Musa amince wannan wasu suka ce hadda annabi Musa saboda hadisin hadisun imamu Hakim ya fitar a cikin musnad nasa lokacin da wani bayahude suka kulla kasuwanci da wani mutumi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina sai ya ce bayan sun gama kulla kasuwanci sai ce la wallazi faddala Musa ala alalamin yace ya fasa kasuwancin saboda ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai sai wannan maganan ya ɓata wa wannan sahabi rai sai ce a taqulu hadha wan nabiyyu baina azhuri yanzu zaka dinga faɗin wannan maganar ba manzon Allah da rai kenan ya rena wa kenan da Allah falla sama sai ya sannan ba yahudi ma shi ba yahudi sai tashi takanas ta je samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya ma'aikin Allah ce, ba ni da haƙƙi a garin Madina maza Allah ce kana da haƙƙi ce to me ya samu wani da zai dake ni sai manzan Allah ya kira wancan ya ce su me ya sa ka ke shi sai ce kasuwanci muka kulla mun gama zan biya shi haƙƙinsa kuma ya ce min ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa a kan talikai yace ya makin Allah sai kishi ya kama ni ya za a yi faɗa haka tana da rai saboda haka wannan dalilin ya sa ni kuma na ji zafin magana shi na mare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi shine sababu rudul hadith la tufaddilu baina anbiya'illahi kada ku dinga fifitawa tsakanin annabawan Allah da fi riwayatin ta su kujiru baina auliya illa ku fifita tsakanin waliyan Allah annabawa sai ce ranar tashin kiyama hina yunfaku fi lokacin da za a yi busa a ƙaho sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ya ce kowa zai mutu wanda ke kan da banda wanda Allah ya ga dama sai ce fa akunu awwalu man yufiq ni ne farko wanda zai fito daga kabarinka. ta bi Musa sai ga annabi Musa yana rike da wato kila na al'arshin ubangiji yace la adri kana Musa min alladhina asnahu Allahu azza wa jal aw mimman su'iqa fa afaqa qabli ya ce ban sani ba shin annabi Musa yana daga cikin wanda Allah ya togace a wannan ayar ya ce illa man sha Allah ko kuwa annabi Musa yana daga cikin waɗanda suka riga ni tasowa bayan farfadowa manzala sai nuna darajar wa annabi Musa in ya kwantar wa dawa wannan ba yahuda mai hankali saboda marin da wannan sahabi ya yi masa to wasu suka ce to ana nufin wato a hadda annabi Musa amma Allah subhanahu wataala bai ayyana ba wannan kawai istinbatat ne da malamai suka yi cikin nusus don ƙoƙarin fitar da wannan togaciyar da Allah subhanahu wataala yayi sun manufi fihi ukhra sa'annan ayi busa a nan karo da biyu fa idahum yanzurun sai da kiyama nan a gabansu suna gani ƙalo-ƙalo. Da kiyama nan kowa ya fito daga kabarinsa yana kallon kiyama. Ina fata an gane, to me yasa aka ce yawmin akhira ranar ƙarshe, wato ranar ƙarshen rayuwar duniya zai ƙare? Yana ƙarewa sai na ina sai na lahira. saboda sun yi rayuwa a duniya na wani lokaci aka kashe shi sai wa'anda kiyamar ta su suna duniya su an kashe su saboda an busa kaho to da suka mutu sannan aka yi busa a karo na biyu su kuma suka farfado wa'anda kuma suke kamurrukansu su kuma za su fito daga ina kamurrukansu shi ne mu'mine za su ce haza ma wa'adanar rahmanu wa sadaqal mursalun wannan yinin shine yinin da ubangiji mai rahama ya yi mana alkawari kuma manzanni sun yi gaskiya ga ta nan muna ganin ta rana ce ta ƙarshe daga wannan ranar ba za a ƙara ganin rana ba da rana an narkar da ita hata ma an narkar da ita saurarin nan duk sun faɗo an tafi yanzu sai ina sai rayuwa na lahira lil baqa'i shine na rayuwa dun har abada abadan abada wato babu ranar karewa shine sai ya ce da ya kumun nasu min kubulihim da rabbil alamin ranar da mutane za su fito daga su don su tsaya a gaban ubangijin talakai yau mai kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsayu don tsayawa gaban ubangijin talakai saboda a ranar za a taru za a tsaya Allah zai yi hisabi kuma kowa a cikinmu nan sai ya tsaya ga shi ga Allah babu mai tafinta tsakaninsa da Ubangiji. Ya duba damansa ayyukansa ne na alkhairi da ya gabatar. Idan ya duba hagunsa ayyukansa ne na saɓan Allah da ya gabatar. Idan ya duba gaba gare sa wutan nama ne a gabansa. Allah ce wa burri da himu liman yara a'a taho da wutar jahannama ga wanda yake so ya gani wani zai iya cewa to ai tunda ayat ta ce ga wanda zai yake so ya gani ai ni ba na so na ganta saboda haka ba zan ganta ba sai Allah ya baka amsa la tarawunna jahim wallahi sai kun ga wutar jahim thumma la tarawunnaha ayna yaqin sa'annan wallahi za ku ganta da idanuwan nan kalo kalo kowa sai ya ganta kowa sai ya ganta da munini da kafiri da fasiki da mushiriki da munafiki kowa sai ya ga wutan jahannama a ranar kuma sai an haukanta an wuce da mu'minan da wanda ba mu'minan ba wanda za su tsira su ne mu'minai sun na manunajjin lazina taƙau wa nazarun zalimi na fiya da fiya Sa'an nan za mu tsira da masu tsoron Allah mu kyale azzalimai a cikin a gurfane saboda sun sun fi dokar Allah Allah ka kare malam yace hufatan bila ni'alin wato suna tafiya ba tare da takalmi ba kuratan bila thiyabin turara ba tufafi a jikinsu gurlan bila khitanin suna yawo da lu'a babu kaciya a jikinsu wannan magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi ta na na'ishe abin ya mata girma ta ce ya rasulallah rijalan wa nisa'an fi maidanin wahidin au fi sa'idin wahidin ya ma'aikin Allah maza da mata a fili ɗaya sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kalli na na'ishe ya ce al'amari ba mai sauki ba ne bala'in ranar ta kai da mutum bai san waye ke kusa da shi ba ako san duk bala'in da zai sa a ce baka san wa ke kusa da kai ba ka zama ƙaramin bala'i ba ya ce ba wanda ya san waye ke kusa da shi namiji ne ko na mace ne bai sani ba saboda ranar kowa nafsi nafsi yake annabawan Allah ma sun ce nafsi nafsi balle iri na ko irin ka ta fata mun gani ya ce, Allah madaukaki ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yanda muka fara halittar dan adam haka muke dawo da shi ai mun zo duniya ba takalmi ko mun zo duniya ba riga ko mun zo duniya ba ne ba kaciya ina ce ba riga shi kenan ai ba tufafi sannan kuma ba kaciya yanda muka zo duniya haka lahira za mu koma shine kama na awwala khalqin kamar yadda muka fara farkon halittar ka shigo duniya ba hula ba tufafi ba takalmi sannan kuma ba kaciya aka za ka koma lahira ba hula ba tufafi ba takalmi sa'annan kuma ba kaciya a cikinka dama ina ka baka kaciyan a duniya to yadda ka zo duniya haka za ka koma lahira Allah ce jana alaina alkawali ne a kanmu muka yi sai kuma mun cika inna kunna fa'ilin Allah ce mu mun kasance masu aiwatar da wannan alkawalin wallahi sai mun yi kowa sai ya koma lahira ai da muke koma lahiran yadda muka zo duniya abinda kawai ake ɓoye mu da shi shine littafanin kafanin nan da ake sawa a jikinmu shine kawai amma ne rara ake wa mutum masa wanka a sa mai wannan likkafanin shikenan ya koma lahira yanda ya zo duniya to komai naka da aka zubar maka da su a duniya to za a da maka da su a lahira ba takalmi kama a duniya ka samu takalmin a kabarta kaciyar da aka yi maka ka haɗe saboda haka za ka zo balo ba kaciya a jikin saboda komai jikin jikinka zai dawo normal yadda aka fara halittarka Allah kuma ce mu masu aiwatar da wannan ne wa nu'minu bi sahaifil a'mal mu a kika suna ta kaga dama malai yana nuna da karaddi ga mu'tazila ina ba ta an gane da kuma mushrikai waɗanda ba su yadda da za a ta da mutum ba shi sa Allah ce za'amal ladina kafaru allan yub'athu kala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbahunna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir waɗanda suka kafirce suka kafirce wa Allah sun raya cewa ba za a ta da su ba kaga yanzu suna tunanin me ba lahira Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala wa rabbi la tub'athun na rantse da ubangiji na sai an ta da ku thumma la tunabba'unna bima amiltum kuma wallahi sai an ba ku labarin duk abin da kuke a duniya wa zalika ala Allah yasir yin haka abu ne sauki shi sa imamu al-bukhari da ya zo da hadisin abu sa'idin a cikin sahihinsa wannan mutumin da ya kashe wato da ya tara ‘ya'yansa ya ce, Iza ana mutu, in ya mutu, fa a ni a ƙona shi, ake ce wa ‘ya'yan. Sun mazaru ni filiyam, sa'an tokar ku yaɗa shi a cikin teku, au, iza kana fihi yawmun rihun asifun, ko kuma idan ranar da akwai tsananin iska mai bala'i, watsa tokar a ciki. me dalilin sa yace la in qadira Allah alayya yu'adhibanni azaban la yu'adhibu bihi ahadan min al'alamin yace in Allah ya iya samun dama ya kama shi zai masa azabar da bai taɓa yi ma wani taliki daga cikin talikansa wani fi'il da ya mutu ƴaƴansa suka yanda ya so ana gama yaɗa tokan sai Allah ce kun makana Allah ce kasance ya gashi na a haɗe amma da yake Allah Allah ne ka garaba dau ya ce ma hamalaka ala zali Allah ya san uzurin amma yana so ya ji a bakinsa me ya za ka aiwatar da wannan aikin sai ce min shiddati khawfika ya rabb tsananin tsoron haduwa damuwa da kai ne yasa ya ce a maka haka sai Allah ce kafartu laka Allah ce na yafe maka ibn hajar al-asqalani da yazo sharhin wannan hadisi a cikin fatul bari yace dalilin da yasa wannan mutumin yayi rayuwa a lokacin babu malamai saboda wannan aikin da kafirci ne saboda akwai inkarul ba'th saboda ya ce la in qadira Allahu alayya la yu'adhibani azaban la yu'adhibu bihi adam min al-alamin kaga yana bai yadda za a tada shi ba sa'annan abu na biyu inkarul qudratullah ya yi inkarin iko na Allah na dawo da shi shi sa ce a ƙona shi ya ce amma ga shi Allah ya ba shi uzuri jahilcinsa ya zama uzuri ya ce saboda ya yi rayuwa a lokacin da babu malamin da za su fayyace mai wannan aikin kafirci ki. Amince wannan? Kaga wannan yana ƙara fassara maka wancan aya da Allah maɗaukaki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa baya gafartawa idan akai shirka da shi amma yana yafe laifin da yayi tsaka da shirka ga wanda ya ga dama kaga wannan ya fada ko duna shirka ko kuma ya fara ya fada cikin me liman yasha'u kadi sha Allahu an yatuba alayhi Allah ya ga dama yayi tuba a gare sa an gane wannan kuma shine aqidan ahlus sunnati wal jamaa malam yace fa nu'minu bi sahaif a'mal mun yi imani a aqidan mu ahlus sunnati wal jamaa cewa akwai fallaye na ayyuka tu'ta bil yamin wanda za a bada shi ta hannun dama au min wara'i dhuhuri bi shimal ko kuma a bayan bayan hannu ta hannun hagu ta bayan mutum kuma ta hannun hagu soka hannun ya shiga ta baya sa'annan ya fito ta baya sannan a bashi littafinsa hallayen ayyukan da ya yi a baya amma ta hannun hagu Shi ne hadisin Amr bin al wanda imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa malaman tauhidi suna kiransa hadisul bitaqa hadisin bitaqa shine wato a ce kaman ID card wani mutumi ne yayi saban Allah lam ya'mal khairan qat manzo Allah yace bai taba aikin alheri ba sai dai shi tun da yake bai taɓa shirka ba saban Allah ne yayi tutur har mutu amma bai taɓa shirka ba fa yukhraju lahu 69 sijillan kullu sijillin badal basar za a fitar mai da fayil kowane guda ɗaya guda ta tara kowane ɗaya iya ganinka sai Allah ya tambaye shi duk wannan aikin kai kai in ya kalla sai ce iya rabbi ya Allah shi yayi Allah ya tambaye shi mala'ikuna sun zalunce ka Abin da baka yi ba suka ce kai kai ya ce a'a duk aikin nan shi yayi Allah ce la tuzlamu al-yawm inna laka alaina ahad ba za mu zalunce ka ba yau kana da alkawali mu da kai yau fa yukhraju lahu bitaqa maktuba fiha aw alaiha la ilaha illa Allah sai a fitar mai da kata ID card a rubuce a cikin ta an rubuta la ilaha illa Allah ya Allah wannan ne wannan haka za ta yi in aka haɗa ta da irin wa'annan saƙon Allah ayar guda 99 kuma kowane guda ɗaya iya gani aka ganin ƙarshen ta sai Allah ce a a ba za a zalunce ka ba a ɗaura ana ɗaura tis'atan wa tis'ina sijillan fi kiffatin a wato skeli guda ɗaya ana ɗaura la ilaha illallah nan a skeli فطاشت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرنجاي وأنم بايل أنقدا تسعين بكرة فوانا دليل يشغى الجنة هذا وانا هنا نونا مكة فائدا توحيدي fa'idan tauhidi ya sha a lahira, ga shi bai ai komai ba sai dai tauhidin nan da shi bai shirka. to shine malam yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini ai Allah ya ce wanda aka bashi littafin sa ta hannunsa na dama A sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura kuma zai koma zuwa ga iyalansa cikin farin ciki shine fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha'u kitabiya kama ku kalli sai na karanta wannan littafi nawa ni zanantu anni mulaqin kitabiya. ai inni tayaqantu anni mulaqin kitabiya. shi yana ni ina da tabbacin cewa yau zan samu hisabi mai sauki haka yake Allah ka samu cikinsu. su fi 'ishatin shi a wannan yinin yana cikin rayuwa yaddadda shi ne wa ila alihi Masurura kenan ko zai koma zuwa ga iyalinsa cikin farin ciki yana jin daɗi yana gaya musu ina aljanna zai shiga aljannansa yana farin ciki saboda zai tadda iyalinsa suwa kenan hurin in saboda babu wani a cikinmu a yana da hurin in haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadisin Imam Tirmidhi wasu malamai a hadisin amma hadisi ne hasan amince wannan yake cewa idan matarka ta duniya ta ɓata maka rai matarka hurun in sai ta kira sunanta fulanatu bintu fulan wacce yar ne a talakin law Allah ya tsine miki albarka amma ta dirina anna fulanun dakhilun indaki wai baki san cewa wani mijinki dan dan shira ni bane a wurinki yushiku an haki yana gab da mutuwa ya zai same ki da zai same mu da ka in kina duniya kina cewa alfa an omega ko ke kadai ne to akwai da in suna nan suna jiransa in kika fasa ta shi ma su tsine miki ce Allah tsine miki ba ki san wani din nan badan cirani bane a gidanki yana gab da mutuwa ya zai same mu ina fata an gane kaga wannan yana nuna daraja na wato A ‘yan aljanna, matansa hurin in ake nufi, wa amma man utiya kitaba huwara a bahari, kaga wanda aka ba sa littafinsa a bayan bayansa ta hannun hagu, ƙaufa ya da'u subura, da sannu zai dinda kiran halaka, Bura bi ma'ana halak, yau ya halaka. Shi ne wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, fa ya kulu ya laitani lam utiya kitabiya. sai ce ya kai cansa ba ma ba a ba sa littafinsa ba walam adri ma hisabiya balle ya san inda hisabinsa yake ya laita ha kanatil qadiya ya kai can wannan ran ita da kanta tana makanta hukunci ma azna anni maliya in mawadaci ne yace dukiyarsa ba ta yi mata amfani ba halaka anni sultaniya idan kuma mai mulki ne sai ya ce jagorancin da aka hashi ya halaka shi sai Allah ce wa mala'iku khuzuhu faghulluhu kama shi ku daure shi kuma jahima salluhu sa'annan ku shigar da shi wutan jahim thumma fi silsilatin sa'annan ku zo da kata zar'uha wato tsawon katan sab'una zira'an fasulku zira'i saba'in ku daure shi da shi ne dalili shine innahu kana la yu'minu billahi al-azim baya imani da Allah mai girma dalilin wannan Allah masa ukuba aka shiga da shi wuta Allah kiyaye to shine yad'u subura ay yad'u al-halak la tad'u al-yawma suburan wahidan ad'u suburan kathira kada ku dinga kiran halaka guda ɗaya yau halaka ne masu yawa saboda haka halakan ne ku riga kun Allah ka kiyashe mu sai Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutan sa'ir ko kuma ba fi qira'atin wa yusalla sa'ira za a shigar da shi wutan sa'ir Allah ka kiyashe mu yace kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi dukkan wani dan adam mun nizumta masa wato kyamaransa wanda ke ɗaukan ayyukansa fi unuqihi a wuyansa shine sijin din nan da zala ya magana a fiko to wannan fayil ɗin za mu ɗaura masa shi a wuyansa CCTV sa da duniya duk abin da kake suna nan a rataye wani nukhriju lahu yawm al Allah ya ce ranar tashin kiyama za mu fitar masa kitaban wani irin littafi shine as-suhuf din nan yalqahu wanda shi zai riski wa'annan sijil din nan manshuwa za a shimfiɗa ta shine wancan hadisin kenan wasu atan wa tis'ina ce za a shimfiɗa ta ba albasar kowane guda ɗaya bayan an shimfiɗa mai sai a ce ikmara kitabar karanta littafinka ka fadi nafsika yau alayka hasiba ya wadatar ga karan kanka ka yi wa kanka hisabi me za ka tadda me za ka tadda a wannan rana na bala'i na musiba saboda ne mutum ya saba wa Allah ya ki bin dokar Allah kaga wannan yana daga cikin abin da malam yayi ishara akai cewa mu a aqidar mutalin sunna mun yi imani da wa'annan me yasa saboda Allah ne da kansa ya bada labari kai kenan ko na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da wa'annan labaran to dole mu yarda da shi yana daga cikin rukuni na yin imani da manzan Allah fa'atuhu fi ma amara yi masa ɗa'a duk umarnin da ibada tasdiquhu fi ma akhbara gaskata shi a duk bayanin da manzan Allah yayi wajtinadi amma naha anhu wa zajar nisantar duk abin da manzon Allah yayi hani ko ya tsawatar a kansa wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a ba a bautata wa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummansa kaga wannan shine wato cikakken jin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wata aya amma ba zai yi mu karanta to saboda ayoyin da ke bayanta suna da ɗan yawa kuma sai zan da ya kamata a ce mun tattauna a kanta na zantukan wato alis suna wal jama'a da maganar mu'tazila da suka karyata wannan gabar da kuma al da cikin al saboda haka idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah za mu ji bayanai kan su insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ba in akwai tambaya a cikin karatun mu sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafi a ciki sai mu yi sallah na'am wa alaikum salam نعم نعم za a iya samun su ne su mana har duniya sun ne ba za a rasa ba ko duk din lalacewa ma ai akwai mutanen kirki a kan mutum mai imani idan ya zo mutuwa mala'ikun nan za su zo su ce mai Allah ta khafu wala tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai bakin ciki saboda dama in za a cire maka rai in kana da yara ƙanana za ka fara tunanin ya makomansu za ka kasance an gane kama a yawanci ƙananan ake fara tunani ki su idan ya mutu waye ya za a yi ya rayuwarsu za ta kasance da za su yi kaza kaza Allah ya ce ma, kada ka damu kada ka yi bakin ciki bi ma'ana Allah ne zai ɗauki ne ɗawainiyarsu duk wanda yake kan wannan ya zama nagartaccen mutum duk mutumin ciki an zo karɓar ransa in duk ɗan aljanna ne ya mai wannan bishara eh yawa wanda ba dan aljanna ba ai ba labari ai mutumin kirki aka ce eh eh mutane irin wannan suna da yawa irin misalan nan na'am na alaikum salam duka ana yi da sujjada da tahiya duk ana yi tahiyan amma na ƙarshe ba na farko ba sallah mai raka'a biyu to tahiyarka ta ƙarshe ita ce ta ƙarshe ko kaga baka da wani tahiya sai ita sallah mai raka'a uku kaga kana da tahiya guda nawa biyu tahiyar ƙarshe za ka yi addu'a sallah mai raka'a hudu tahiyarka ta ƙarshe za ka yi addu'a ina ba ta an gane haka kuma sujjada ba bambanci da farilla da nafila duk za ka iya yin amma abin da ya ka mafi galibi mu saboda mun riga mun saba limaman mu ba yi ana fata an gane saboda ka siye sai mutum ya ganin shi kamar wani sabon abu ne eh, babu bambanci na farilla da na nafila duk za ka yi addu'anka a ciki alhasili ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ka kusanci zuwa ga ubangijinka kenan a lokacin da kai sujjada duk addu'an da ka roki Allah a cikin sujjada Allah ya karba duk addu'an da ka roki Allah a tahiyyarka ta karshe ita ma Allah ya karba kai ka jira ranar biyan bukata na'am na'am a'a daga lokacin da mutum ya zama baligi in haka ce lokacin da aka haife shi kaga ai ba baligi bane mazala ce rufe alqalam an salatin da ciki sai ce as-sabiyu hatta yahtalim yaro ɗan ƙarami duk abin da ya za a rubuta masa laifi da sai ranar da ya ya fara mafarki shine ya balaga kenan ko idan ne za a fara rubuta masa na ba ta ka gani yawa Allah ya samu dace na'am na'am kowa kowa da liman da mamuli suna yi ba an ce liman kaɗai ba kowa zai yi duka da na farko da na biyu shi a tsara ta farko ana yin salati da sai a miƙe amma a tahiyya ta biyu bayan ka gama tahiyya za ka yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi kan Allah daga ababen nan guda hudu wanda manzo Allah ya ce sannan bayan kai haka manzo Allah ce sai ka yi addu'a da ka ga dama bayan wannan gane shine addu'o'i da za ka yi a hiyan kashi amma mu ka san mu matsalar mu ko da yaushe mu komai namu dan shaf shaf ne mun Allah Allah muke mu idan duk Allah komai wani ma idan kai ta hiyan karshe ƙarshe yi addu'a ka zo yana ganin cewa ka tsawaita ka yi waye ka yi kaza ka yi kaza ina ba ta gane ai addu'a ake yi kuma wanda zai ce baya bukatan addu'a cikin yawa kaga yana da kyau sai mu limaman mu in suna yi kaga alhamdulillah in kuma ba sa yi ya kamata su ba su dinga yi saboda kowa ya samu wannan albarka Allah ya samu dace ina ganin shi kenan ko tunda ba tambaya Uh... Ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mana aminu lafiya shi da malam dawud kansu basu da lafiya shi yana kwanciya asibiti shi kuma dawud yana gida an kara musu ruwa an kara musu ruwa an salame shi yau okay okay to shi kenan alhamdulillah Allah ya kara masa lafiya da kafara ne kuma a duk marasa lafiya wanda suke gida ko asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya barkata wa Sheikh Saleh Muhammad bin Haidan kuma ka rasa shi babban malami malami daga cikin malaman duniya da musulunci ta ahli sunna wal jama'a da kuciya da shi Allah ya karɓa jiya muna fatan Allah ya sa aljanna makomansa ayyukan da yayi na alkhairi ya karɓa masa wanda kuma yayi na kurakurai ya karɓa masa mu kuma da muka rage bayansa kada Allah ya fitar da mu bayan tafiyarsa ya ba mu iko tuba daga zanaban mu gyara mana ɗabi'u da halayen mu da kuma ayyukan mu zama karɓaɓɓu a wurinsa wannan halin da muke ciki a wannan bangare namu na rayuwa kana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya faranye mana dukkan wa'annan musibu ya gafarta mana zunubanmu ya maye gurbinsa da mafi alkhairi a gare mu dukkan wani abin da zai zama alkhairi a cikin wannan kasa mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugabannin da Allah ya azurta mu da su ya ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu abin da zai zama tafnaki ko musiba ko sharri ko fitina a cikin mu Allah ya rike hannayen su kan ba su ikon aiwatar da shi ko zartar da shi a cikin mu wanda kuma suke ikon mu da sharri a cikin gida ko waje Allah ya fi mu sanin su Allah muna roƙonka da izzarka da kudurarka da iradarka kai mana maganin su da abin da ya dace da su gafarta mana zanubanmu ta aljanna ta zama makomanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk